نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة والدلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakkar godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon sake hallara wato a wannan masallaci na abu ubaida radiyallahu an da ke nan makaranta hadda alƙur'ani mai girma a nan garin shagari daru tafizul ƙur'anul karim domin gabatar da tafsirin da mun ka faro gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana kamar yadda an ka sani yau muna sha biyar ga watan watan azumin ramadanin shekara ta 1442 wanda ya zo daidai da 27 ga watan 4 meladiya 2021 muna tafsiri kamar yadda an ka sani wato a cikin sura ta arba'in da shidda cikin jerin surorin alƙur'ani ita ce sura ahqaf cikin yadda allah da ikonsa karatunmu ya tuƙi aya ta ishirin daidai a karatun da mun kai jiya a cikin wannan sura wata yau kenan za mu ci gaba da karatu akan aya ta ishirin da ɗaya a cikin wannan sura sura aqaf har ya zuwa inda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarce mu da kaiwa muna roƙo ga Allah maɗaukakin sarki shi muna jagora Allah shi azurta mu ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah maɗaukakin sarki shi muna kariya daga biyar son rai miyagun tuba tuɓai waɗanda za su faru a wajen fassara muna roƙon Allah shi muna kariya Allah ya azamu bisa ga daidai kuma ya mu faɗi abin da daidai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Allah maɗaukin sarki ya yi umarni ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce ya Muhammad waskur ka yi ambato da harshen yabo ga ɗan uwan adawa shine annabi hudu alaihi salam ka yabe shi jangwar zo ne jan namiji ne ya tsaya a wurin watan idar da saƙon ubangiji ya jajirce duk da irin matsalolin da ya haɗu a wurin ida wannan saƙon da Allah aza masa zuwa ga danginsa ‘yan uwansa ƙabilarsa amma kuma ya jajirce ya haƙura ya bi umarnin Allah ya idar da saƙon Allah don haka ka ambace shi da harshen yabo iz an zara ƙaumahu a lokacin da ya jajirce ya tsoratar da mutanensa suna bautan gumukai bil wato a wani wuri inda aka ce ma'aƙaf cikin ƙasar yaman wannan wuri da aka ce ma'aƙaf shine mazaunin waɗannan mutane 'yan uwa annabi wato annabi hudu ana ce musu adawa abinda ake ce ma'aƙaf malamai suka ce tulalla na rere wanda kaduwa ya cure wuri guda sai ya zan awa duci ya zan awa tsauni to suna zaune a eriyar da adda waɗannan abubuwa irin waɗannan tuddai waɗannan tulalla waɗannan nuka nan suke zaune suna bautan gumukai baya ga allah matsaukin sarki ya halakar da mutane annabi hudu a annabi nuhu alaihi salam ya rayar da duniya mutane suna akan tauridi. lokaci ya yi tsawo sai an ka samu waɗannan mutane su kuma sun koma fanɗarewa sun sake koma ma halin kakan kakanninsu na da wuri waɗanda allah halakar lokacin annabi nuhu wato na bautan gumukai sun kai zurfi cikin bautan gumukai sai allah maɗaukin sarki ya aiko musu da ɗan uwansu wanda ake ce mahudu alaihi salam ya gargaɗe su ya tsoratar da su cewa wanga aiki da suke yi fa iri ne ne kakan kakanninsu sun ka aikata Allah ya shahe duniya da ruwan dufana saboda haka su yi hattara gada a sake maimaita irin abin da an ka taɓa yi don haka su ji tsoron Allah su daina wannan mummunan aiki da suke yi na bautan gumukai. ya shiryar da su ya gwada musu hanya ya ja su zuwa ga hanya ya yi musu yadiya ya kawo hujjoji dalla-dalla ya yi musu bayani allah maɗaukin sarki sai ya ce wa ƙarƙaratin nuzuru min ne daihi wa min halfihi wannan ana ce mata jumla itiradiyya bayan allah yana magana akan abin da annabi hudu ya faɗa ma mutanensa sai dakatar da maganar ya zo da wata magana ita ake ce ma jumla wadda a itiradiyya wadda ke gittowa cikin magana Allah ce hakika masu gargadi sun riga sun shuɗe gabanin zuwa annabi wato hudu kamar yadda wasu kuma sun ka shuɗe bayan ya wuce shi da nashi jama'a bi ma'ana annabi hudu alaihi salam kamiye wa mutane sa gargadi masu gargadi sun wuce bayan ya yi wa mutane sa ba su jiya ba an halakar da su masu gargadi sun ci gaba da zuwa domin allah ya aiko da annabawa daban-daban don bayan annabi hudu wato akwai annabi salih wanda allah ya aiko shi wajen samudawa ya kira su zuwa ga addinin Allah bayan halakar da mutanen adawan farko su ne mutanen annabi hudu da muke magana a kansu to shi ne Allah ya geto cikin magana ya ce wa ƙarhalatin nuzuru min ya daihi? masu gargaɗi sun riga sun shuɗe gabanin zuwan shi annabi hudu wa min halfi haka ma masu gargadi sun shuɗe bayan zuwansa ai bayan wucewarsa an gane wannan da kyawu amma wato abinda annabi hudu ya kira mutanensa bai saba ma abinda waɗancan annabawa da sun ka gabace shi sun ka kira mutanensu zuwa gare da kuma gargaɗin da sun kai mutanensu ba bai saba ba ya zo daidai da nasu ko bayan wucewarsa annabawan da sun ka zo baya gare shi da a ta zo iri guda dukkansu da a ta haɗu a kan cewa Allah ta abudu illallah kada ku bauta ma kowa illallah sai Allah shi kaɗai kowane annabi gabanin annabi hudu da bayan annabi hudu duk annabin da ya zo abin da yake cewa mutanensa kenan Allah ta abudu illallah cewa kada ku bauta ma kowa illallah sai Allah shi kadai kada ku sama Allah madauke sarki tsani kada ku ce za ku bauta ma wasu su kai bautan nan wurin Allah ko ku sa ma Allah madauke sarki wato tsaka ku sa wani tsakanin ku da Allah ku ce mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa kada ku yi wannan ku bauta ma Allah direct ta hannun annabawan da Allah ya aiko maku kowane annabi ya zo sai ya faɗa ma mutane su wannan sa'annan ya ƙara da ce musu inni hafu alaikum azaba yaumin azim haƙiƙani wallahi ina ji muku tsoro wata irin azaba wadda za ta abu a kanku wata ko kuma wani ne mai ban tsoro wani ne mai girma wanda wannan yinin yana ɗauke da tashin hankali wannan yinin yana ɗauke da rigima mai yawa yana ƙunshe da azaba to ina ji muku tsoron zuwan wannan yini maganin wannan yini shine ku bi Allah shi kaɗai ku bauta mishi shi kaɗai ku nisanci bautan gumukai wannan shi zai tsar da ku daga azabar wannan yini wannan shine gargaɗi, wanda annabi hudu yawa jama'arsa irin gargaɗin da annabawa sun kawa mutanen su kamin shi da kuma bayan wucewarsa annabawan da Allah ya aiko kamin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkansu irin gargadin da suke wa mutanen su kenan amma shi annabi hudu a lokacin da ya yi mutanensa gargaɗi ya tsorata su ga abin da zai biyo baya na azaba Allah idan ba su yi imani ba sai sun kace masa adadin waɗannan kidimammin mutane su yi godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya aiko musu da manzo ya zo ya yada musu hanya ya yada musu fitila su ga hanya ya kuma tsorata su daga azaba sannan na biyu kuma shi ma manzon su girmama shi na saƙo ya zo ta hannu ne wannan shi ake jira a gani ga duk wanda an ka zo masa da alheri domin duk wanda ya zo gargaɗe ka daga wato daga wata musiba wadda za ta same ka ya tsorata ka sannan ya gwada maka hanyar da za ka bi ka tsira daga wannan musiba da za ta same ka wannan mutumi ya cancanci ka gode masa ka mutunta shi ka ga girmansa haka ake tsammani mutanen annabi hudu su masa saboda irin waton gargaɗin da ya yi masu da hanyar da ya gwada musu amma kas ƙalu sai sun kaci a ji ita na lita a fikana an alihatina e, yanzu ka zo muna saboda kana hassada irin yanayin da muke ciki na dukiyar da Allah ya bamu da kuma yadda allolin ga da muke bauta ma irin taimakon da suke mana mun samu ɗaukaka ko yaƙi mun ka zo waɗanga gumukan su suke ba mu nasara shi ne kake jin haushi ko yanzu shi ne ka zo suka na domin ka karkatar da mu an alihatina daga barin bauta ma allolinmu girma masu da muke yi su ko suna unhaninmu shi ne ba ka jin daɗi shi ka ɓata maka rai shi ne hake son yanzu ka zo ka karkatar da mu ka kautar da mu daga barin biyar su ko shi an nuhinka kana ta ba mu tsoro wai in ba mu bar bauta mu waɗannan allolinmu ba wai azaba za ta same mu fa'atina bi mata iduna in ka cika kar ka bari a ji nesa ka zo muna da abin da kake kace muna na azaba da duk an ka buɗe baki ka ce wai azaba za ta sami mu in ba mu yi imani ba mu yi ka ba to mun gaji fa'atina bi mata iduna ka zo mana yanzu yanzu da abin nan da kake kace muna na zai same mu na azaba in kunta mina sadiqina in ka zamo cikin masu gaskiya wato ga abin da kake faɗi kun ga wa haza gayatul jahl wal inad wannan shine gaya na jahilci da tsaurin kai kullum mai mutum mai hankali wanda ba jahili ba idan abubuwa guda biyu sun ka gittu gare shi to zai roƙi Allah ne ya shirya da shi ga abin da ya zama daidai amma shi jahili sai rika cewa shi a zo masa da azaban mana in an isa kamar yadda su abu jahali suka ce اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كاغا wannan shine tsabar jahilci to shine nan mutanen annabi hudu alaihi salam adawa madadin su ce wanga abu da kaka kira mu zuwa gare shi in dai gaskiya ne to Allah ya sa mu bashi ya gwada muna hanya ya tausashi zuciyarmu in kuma ba gaskiya ne ba na abin da kake kira Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa mu ci gaba da riƙe abinmu wannan shi ya kamata su yi inda suna da hankali amma sai sun ka dage sun ka ce ka zo muna da azaba da gaugawa in ka zamo cikin masu gaskiya ne muna jiran azabar da kake kace muna shi kuma sai ce masu annabawan Allah mutane ne masu haƙuri mutane ne masu juriya suna da lilwar zuciya irin baƙan magana da sun ka faɗa ma annabinsu da tuƙe shi da neman gwale shi bai sa ya yi tunzuri ya kai musu miyagun maganganu ba ƙala sai ce masu abin nan da kun ka nema na in zo muku da shi da gaugawa azaba innamal ilmu to ilimin zuwan wannan azaba yanzu ne an jima ne gibi ne gata ko sai ba'i ko sai shekara nawa inda Allah wannan yana wurin Allah shi ne yake riƙe da dukkanin al'amura gaba ɗaya na riƙe ga hannunsa sai yadda ya ga dama ta haka shi duk sa da ya ga dama ya zo muku da azabat babu wanda ya isa ya hana don haka al'amarin ni ba gare ni yake ba bale ku ce in zo muku da shi yanzu yanzu ce wadda kuka yi fa'atina bi mata iduna ai abin ba gare ni yake ba bale in zo muku da shi yanzu yanzu abin yana wurin Allah shi a riƙe da kayansa ya ga dama ya yi muku yanzu yanzu ya ga dama ya saurara muku wannan al'amarin yana ga Allah ni matsayina kawai wa uballigukum shine in idan muku ma ursiltu bihi abinda an ka aiko ni da shi zuwa gare ku iya abinda nika iya yi kenan ni babu wani abu wanda ya rataya a bisa ga wuyana wanda ya wuce kawai in idan muku da saƙo saƙo kuma bayyananne yi muku bayanin abinda saƙon ke ɗauke da shi in kun karɓa ruwanku in ba ku karɓa ma ruwanku ni dai aiki na shine in idan muku zuwa da azaba yana a hannun Allah ya ga dama ya yi muku ya ga dama ya muku jinkiri ko ya kawo muku da gaugawa wannan al'amari babu hannuna ciki don ba iko na ba sai dai amma duk da haka walakin ni arakum sai dai ni ina ganin ku kauman ta jahaluna mutane ne masu jahilci kwarai irin waɗanga maganganu da kuke faɗi kuna faɗin maganganu ne wato na jahilci ba ku san matsayin Allah ba da ba ku faɗan wagga magana ga Allah Allah ba a yi masa tsaurin kai ba a yi masa tsaurin ido don haka nan kuna da jahilci ga faɗin irin waɗanga maganganu wato wannan ita ce maganar da ya ƙara ya ƙarasa da shi wajen ƙara jan hankalinsu da tsorata su da su ji tsoron Allah amma ina sai sun ka ci gaba da hinjirewa da sun ka ci gaba da hinjirewa shi kuma Allah maɗaukin sarki ya tashi musu azaba sai ya aiko masu da azaba mai tsanani ma sun ce Allah ya jarabce su waton da wani irin zafi na farko dai an ce suna farko harkon damana sai Allah ya rike ruwan sama ya za an wuce lokacin da sun ka saba shike-shike da wato nomi-nominsu sai ruwa sun ka saukowa ba a tsaya ba nan sai allah maɗaukin sarki ya izo musu wato wani irin zahi ya zan ba su iya zama a cikin gari saboda zahi sai su riƙa yi